A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin wani mawaƙi, Sa'ad Mustapha Suleiman wanda aka fi sani da SD na gudu. Ya fara waka ne a shekara ta dubu biyu da goma inda yake cewa sha'awa ce ta ja shiga harkar wakar ya take ne S na gudu. To ya aka yi ka tsinci kanka a harkar waka? Na tsinci kaina a harkar waka sakamakon sha'awar abin da nake yi. sha'awar wakan da nake yi saboda ina yawan jin waƙoƙi mawaka irin su sadi su umar sosai nake sha'awar abin nema na daɗe da abin a raina ina son in dan na sha bukin ma a studio cewa zan zo in yi wakan farko kenan amma sai in ga kamar ba zan iya ba daga baya na je ne waka na farko shekaru nawa kenan kana harkar waƙa. 2010 na fara waka kara biyar kenan mm. kuma baya ga waɗannan abokai naka da kace kana jin daɗin yadda suke waka ba mm. wani abin da ya baka kaimin yin waka wani fage ne da mutum kan aika sako wannan ma ya ƙara ƙarfafa min gwiwa cewa to ya kamata fa in fito ni dan ma ina da abin da nake da shi a zuciyata wanda ta nan ne zan iya faɗa mutane da yawa su amfana. Duk da dai baka daɗe da fara harkar waka ba, za ka iya rera mana wata waka da ka yi ta da ta yi fice? Waƙoƙin da suka yi fice suna da dama, amma daga ciki dai akwai waka ta ta ziyada wanda na tabbata duk wanda ya sani ya sani da wannan wakar ta ziyada wadda nake cewa ziyada aso ko da ba su so sai mun raye so ki zo mu raye so ko da ba su so A kan soyayya kenan shin waƙoƙinka suna fita a cikin fina-finan Hausa eh gaskiya akwai fina-finai suna nan fitowa very very soon da waƙoƙina suke a ciki kamar su Jamila su matar Bahaushe akwai tabbas suna nan fitowa yanzu ka taɓa cin wani lambar girma da harkar waƙa? gaskiya ban taɓa ba saboda kin ga ai ban jima da farawa ba yanzu dai muke rarrafawa ya kake tsintan kanka misali idan kana waka kamar idan na waka a studio ko mm, eh, yaya idan kana rera waka ya kake ji a zuciyarka ina jin daɗi saboda wani abu ne daman da nake da shi a zuciyata buri wanda kuma yanzu gashi na cimma wannan burin so kage kin ga duk sanda zan je ina yin waka gaskiya yana min daɗi to me burinka a harkar wakan nan buri na yana da dama na farko dai ni na farko ma na fara shigowa harkar waka ne dan cewa ina da burin yin producing din fina-finai na kaina mm. wanda origin ma na riga na fara na yi daya kana to a ka'idan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce ya mana baiti ko ya mana amshi ya rera wa dandalin VOA radio ta matasa mm. na'am to gaskiya bari in gani zan ko zan gwada to a gwada dandalin VOA dandali na matasa maza da mata kowa ya saurara a cikin wayarsa ko ipad ko kuma laptop a gaida s na gudu A fannin tsegumi kuwa yaron da aka haifa wa shugaban Arewa Film Makers Association of Nigeria Jamilu dakan daka ya koma yaron ya koma bayan ya yi kwanaki uku kacal a duniya da fatan allah ya ba uwar yaron lafiya jarumin barkwanci mai fitowa a ɗan daudu a dogon majareza ya samu sauki bayan fama da ya sha da zazzafan zazzabi da fatan shi ma allah ya bashi lafiya baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria